Sashen Hausa na Rediyo Elwa Jos Nigeria ke gabatar muku da wannan shiri mai ƙayatarwa wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki ta TTD ta ɗauki nauyin gabatar muku. Sai ku zauna a natsa ku saurari shirinmu na yau, Ubangiji ya yi mana jagora. Amin. mu da wannan lokaci, mu da sake saduwa a wannan fili namu wanda muke nazari cikin maganar Ubangiji Allah. Mune wa Allah godiya domin ya ba mu wannan kyakkyawan zarfi ya kuma ba mu dama inda za mu ci gaba da bincikawa cikin maganarsa. To, kafin mu ci gaba bari makaranto karanto saƙonnin ku masu sauraronmu. Mr. Patrick Maren Makut RCC mai katako a Bakwas cikin jihar Filato, ya ce, Rediyo Elwa na tare da ku, kuma zahirin gaskiya ina jin daɗin aikin da kuke ƙwarai da gasken gaske. To, Mr. Patrick Marin Makut mun gode daga mai katako, kai ma Ubangiji ya albarkace ka. Sai kuma a ah, Bitrus Adamu. Malam Bitrus Adamu daga Ikara, ba kula ta biyu cikin jihar Kaduna, ya ce, Ni mai sauraron ku ne, kuma haƙiƙanin gaskiya ina nan tare da ku saboda jin daɗin aikinku da kuma yadda kuke ƙarfafa mu. To, Musa Bitrus Adamu Ikara mana godiya ƙwarai da gaske. Allah ya ƙara mana zumunci cikin sa sai Malam Alhassan Abdullahi Fambeguwa, shi musulmi ne wanda yake bukatar ma'aika mai da littafi mai tsarki. Malam Alhassan Abdullahi Fambeguwa, ba mu manta da bukatar ka ba, da taimakon Ubangiji, inda dai hali ya yi za mu kira ka mu kuma sadu da kai mu baka wannan littafi mai tsarki. domin ka karanta ka san gaskiyar maganar Ubangiji Allah. Ubangiji Allah ya sa maka albarka. Akwai kuma waɗansu sunaye da za mu karanto, kima na masu sauraronmu, waɗanda suke aiko mana da gudunmuwa. Akwai shi Mr. Ruga Samuel Emmanuel, kai ma mun ga saƙonka, Ubangiji ya sa maka albarka. sai kuma Mr. Ndatra Ali Mbuto. Ndatra Ali yana aiko da gudunmuwa daga can katsina muna godiya ƙwarai da gasken gaske. Sai kuma shi Mr. Alhassan Abdullahi ya gama biyan nashi na shekara Naira dubu goma sha biyu, mana godiya Allah ya sa maka albarka. sai Mr. Uh, Uwicho a gada Emmanuel, kai ma mun ga saƙonka, muna kuma yin godiya Ubangiji ya saka da alheri, masu mu, mu ci gaba da yi wa kan ma'ajiya a bankin sama, Rana ɗiba, rana farin ciki ce domin Ubangiji zai ce mana, madalla bayan kirki, mun gode ƙwarai da gasken gaske. sai kuma shi Mr. Sunday Dung wanda shi ma yana aiko da gudunmawarsa, mana godiya, Bangiji Allah ya sa maka albarka, to bari mu yi addu'a kafin mu ci gaba, ya lauba wanda ke cikin zama mai kowa mai komai, Allah mai iko duka mai alheri, mana cike da murna da farin ciki domin wannan kyakkyawan zarafi, na saduwa da masu sauraron mu ta wasiƙunsu. da kuma yin nazarin magana ka tare, mun gode domin kana nan tare da mu, mun kuma gode domin kana taimakonmu, mun kuma gode domin ruhunka mai tsarki, Ubangiji Allah mun gode domin waɗanda kake sawa cikin zuciyarsu su yi wa kansu ajiya a sama, ya mu na sama, ka sa masa albarkaka. Dalilin aikin nan akwai sababbin tuba. na roƙe ka Allah ka riƙe su cikin ban gaskiya. Dalilin aikin nan akwai waɗanda da gidajensu sun rushe, amma ka sake haɗa su, Ubangiji ka sa albarkaka. Dalilin wannan aiki akwai waɗanda da sun da zuciya, amma yanzu ka sake sa masu bege. Allah mun gode domin aikin da kake yi, mu kayan aikin ka ne, ka ci gaba da mu tare da masu saurare. yadda sunanka zai ci gaba da samun ɗaukaka mu mu samu albarkunka. Muna da domin wannan nazari, ka ci gaba da koya mana nufinka cikin sunan Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. Masauraranmu, muna nan dai a littafin Romawa. Nazarinmu na baya mun ga yadda Ubangiji Allah ya yi ceto ga al'ummai, da bishara ta zo wa Yahudawa. ba su iya ganewa da wannan alheri na Allah ba, duk da manyan masanansu sun san labarin almasihu, amma da ya zo ba su iya gane shi ba, suka kuma cika nufin abin da Allah ya faɗa game da shi cewa zai zo ya sha wuya, za a kashe shi ya tashi. Bayan kwana uku zai kuma hau zuwa sama wurin Allah ya sake dawowa. Yahudawa ba su iya fahimtar wannan ba, kishi da ƙiyayya ya sa suka cika wannan amma sun manta, nufin Ubangiji Allah ne, da ba su gane ba, sai Allah ya yi shirinsa, sai Ubangiji ya kirawo mu al'ummai, ya kuma sada mu da wannan alherin ta wurin gaskiya. sai muka zama, kamar itace wanda aka yi masha aure. inabin daji da kuma inabin gida, an ɗaura mu, su kuma da ba su karɓa ba sai aka karya rassan, yanzu mu da kai, inabin daji ne haɗe da inabin gida. Mana kuma haɗe da wannan albarka ta Ubangiji ta wurin bangaskiya ga Yesu almasihu, wanda wana, idan ba ta wurin bangaskiya ga Yesu almasihun nan ba babu wanda zai iya samun wannan albarka. babu wata wahala da za ka iya wahal da kanka a duniya domin nemanta, wanda yau mun ga, mutane da yawa sun lizima neman lada, lada yana da kyau amma in kana da wurin da za ka ci, ɗanwana, mutum ka sami Yesu almasihu, ka gama samun komai. Sa'ilin nan ayyukan da za ka yi shi ne ka dasa aikin bishara domin ceto, ya kai wa waɗanda ba su ji ba. kamar yadda muke yi wa kan ma'ajiya a bankin sama ta wurin ganin waɗanda ba su san Yesu almasihu ba sun san shi, idan ni da kai za mu yi haka, to lallai fa Ubangiji zai sa mana albarka kuma za mu ga hannunsa a cikin rayuwarmu, ceto zai zama namu, kamar yadda Allah ya yi alkawari. To yau a cikin nazarinmu, za mu ɗora a inda muka tsaya, muna nan, a cikin littafin nan na Romawa. yau muna a cikin Romawa, Sura nan ta goma sha ɗaya a Sura ta goma sha ɗaya daga aya ta ashirin da shida, za mu karanta, zuwa Sura goma sha biyu aya ta biyu. Magana Allah a cikin Romawa Sura sha ɗaya aya ashirin da shida ta ce, To, haka kenan Isra'ila, duka za su samu ceto, kamar yadda yake a rubuce cewa, Mai ceto zai zo daga Sihiyona. zai kuma kawar da rashin bin Allah daga zuciyar Yakub, cika alkawarin nan a gare su kenan, sa'ad da na ɗauke masu zunubansu, a game da bishara kuma, maƙiyan Allah ne su, domin amfaninku ne kuwa, amma a game da zaɓen Allah, su ƙaunatattunsa ne, albarkacin kakannin kakanninsu, domin bayawar Allah. da kiransa ba sa tashi, kamar yadda kuka ƙi bin Allah a da, amma a yanzu aka yi maku jinƙai saboda rashin biyayya su, haka su ma, da suke marasa biyayya a yanzu, yanzu a yi masu ƙai kamar yadda aka yi maku, don haka, ya kulle kowa a cikin rashin biyayya. domin ya nuna jin ƙai ga kowa. Zurfin hikimar Allah da na saninsa da rashin iyaka suke, hukunce-hukuncensa sun fi gaban bincikewar hanyoyinsa kuma sun fi gaban bin diddigi, wa ya taɓa sanin zuciyar Ubangiji, ko kuwa wa ya taɓa ba shi wata shawara. wa kyauta ta shiga tsakaninsu da Allah ya fara bayarwa, har da za a saka masa, ai, daga gare shi ne, taurinsa kuma dukan abubuwa suke, shi ne kuma makomasu ɗaukaka ta tabbata gare shi har abada amin. Don haka, ina roƙonku uwa. saboda yawan jin kai na Allah ku miƙa jikunanku hadaya rayayya. tsarkakakkiya a ba karɓa ga Allah, domin wannan ita ce ibadar ku ta ainihi, kada ku wa zamanin nan, amma ku ba hankalinku ya sake ta wurin sabuntar hankalinku ɗungum, don ku tafta yake so, wato nufinsa kyakkyawa abin karɓa cikakke kuma. bangiji ya sa wa maganarsa albarka amin. Cikin wannan nazari namu. za mu ɗora a kan wancan nazari wanda muka yi, komar da Isra'ilawa a matsayinsu, mun iya ganewa, bishara ta zo masu, Ubangiji kuma ya zaɓe su ta wurin kakanninsu da ya yi wa alkawari, sai muka gane, ba su iya ganewa da shiri da kuma zaɓe da ceton da Allah ya yi masu ta wurin Yesu almasihu ba, girman kai. da kangarewa da kuma rashin sanin nufin Allah a gare su, sai suka zama masu ido mara gani, masu kunnuwa da ba sa ji, masu hankali da ba shi da amfani, domin ga shirin Allah a cikinsu, ga shirin Allah a tsakaninsu, amma Yahudawa ba su iya fahimta ba. To yanzu Ubangiji, a cikin wannan nazari za mu ga yadda yake shiri na komar da Isra'ilawa ga matsayinsu, wato zaɓaɓɓunsa, waɗanda ya yi shiri domin su ba su gane ba yanzu zai sake mai da su, mun gani, haka Ubangiji Allah ya yi wannan shiri su. a ayata, ashirin da shida inda muka karanta, zuwa Sura ta goma sha biyu, ayan nan ta biyu. duka nan ne za mu ga yadda Ubangiji Allah ya yi shirinsa, shi yasa in ka duba, tun daga Sura ta sha ɗaya, aya ashirin da biyar zuwa talatin da biyu nan ne za mu ga asirin Allah, asirinsa game da Yahudawa. Aya ashirin da shida ya ce, Ta haka nan ne Isra'ilawa duka za su samu ceto, kamar yadda ike a rubuce. to tambaya ita ce, Su wane ne Isra'ilawan da za su samu ceto, Allah ya yarda Isra'ilawa su zama mutanensa, bai kuma bari yadda su da ya yi ɗin nan ba ya wama har abada, zai kuma sake, kawo waɗansu daga cikinsu zuwa tushe, ya kuma cece su, domin za su zama kamar ragowa bisa ga aya ta biyar. an kuma ce, Sai cika Sura al'ummai ta yi, cika Sura al'ummai ita ce yadda sauran al'ummai za su karɓa, sannan ceto, zai sake komawa ga Yahudawa idanuwansu kuma za su buɗe, Allah zai tara Isra'ilawa. daga sauran wurare da ya watsar da su ko'ina a duniya, ya kuma dawo da su ƙasarsu, sa'an nan dukan Isra'ilawa za su samu ceto, ga nasin da Bulus ya ɗauko wannan daga Ishaya hamsin da tara aya ashirin, mai ceto zai zo daga Sihiyona, zai kuma kawo kawar da rashin bin Allah daga zuriyar Yakub. Shi ne lokacin da Isra'ila za su ba da gaskiya ga Yesu almasihu ya zama mai cetonsu. za su kuma samu wannan ceto, albarkacin komowar da suka yi da kuma fangaskiya da suka yi ta wurinsa. Romawa Sura goma, aya tara da goma. Cika alkawari game da su kenan, sa'ad da na ɗauke masu zunubansu in ji aya ashirin da bakwai. A nan an kawo maganan nan daga Irmiya ko Ishaya ashirin da bakwai aya tara. a kan alkawarin da Allah ya yi wa Isra'ilawa tun zamanin da, sa'an da za su komo ƙasarsu, za kuma su ba da gaskiya ga mai cetonsu da zai dawo daga sama, Allah zai kawar da zunubansu. In ka karanta abin da Allah ya faɗa a cikin Zakariya Sura sha biyu, aya goma game da wannan lokaci, Allah yana da kyakkyawan shiri a ƙarshe domin jama'arsa Isra'ila. kamar yadda kan nazarinmu ya ce komar da Isra'ilawa ga matsayinsu na fari, aya ashirin da tara, ke game da bishara kuma, maƙiyan Allah ne su, domin amfaninku ne kuwa, amma game da zaɓen Allah su zaɓaɓɓunsa ne, albarkacin kakannin kakanninsu. Wannan aya tana so, ta nuna mana a zamani na yanzu. Isra'ilawa su ne maƙiyan Allah da bishara, saboda rashin ban bangaskiyarsu, saboda ba su ba da gaskiya sun samu ceto ta wurin Yesu almasihu ba, ya zama haka, domin ni da kai sauran al'ummai mu iya samun wannan jinƙan almasihu ta wurin jin bishara da karɓa, da kuma ba da gaskiya mu samu ceto, amma ga wajen zaɓe, in mun yi maganar zaɓe su ne zaɓaɓɓu na Allah. saboda ubanni, wato su Ibrahim da Ishaku da Yakub, Allah ya zaɓi Isra'ila, ai, dalili kenan baya canza zaɓensa, ya dinga aiko da annabawansa waɗanda za su sanarwa da duniya ko wane ne Ubangiji Al, in ban da bani Isra'ila, in ka koma ka karanta tarihi za ka gane babu wata al'umma ko a cikin Firiziyawa. ko Hawayawa ko Jebusiyawa, ko Larabawa ko sauran Masarawa da sauransu, babu wata zuriya wadda Allah ya bayyana kanta gare ta sai Yesu almasihu, a sai Yahudawa, waɗanda Allah ya zaɓa. Babu wata zuriya wadda Allah ya zaɓa sai bani Isra'ila, ya kuma ci gaba da aiko masu da annabawa ɗaya bayan ɗaya. waɗanda annabawan nan suna magana ne a kan zuwan Masihi almasihu, amma da almasihun ya zo, ai sai Yahudawa ba su iya gane shi ba, sai ma suka kashe shi, suka kashe shi ashe cika nufin Allah suka yi game da shirinsa, suka ƙi ba da gaskiya, suka kuma ci gaba da tsanantawa waɗanda suka ba da gaskiya gare shi, dalilin wannan. ya sa suka zama kamar reshe wanda aka kakkare, domin reshe ne wanda ya kasa ba da ’ya'ya, sai Allah ya ɗaura aure ga al'ummai, yanzu Ubangiji yana so ya nuna mana cewa a ƙarshe, Isra'ila za su ba da gaskiya, domin wannan alkawari, wanda Ubangiji Allah ya yi da kakanninsu, ya zama tabbatacce. su kuma iya samun rai saboda ban gaskiyar da za su a cikin Ubangijinmu Yesu almasihu, domin wannan, baiwa Allah ce zuwa gare su. A suran nan, mun ga aya ashirin da tara, mun gani an nuna mana, nufin Allah a kan mutanensa Isra'ilawa, wato yadda yake kiransu. da alheri da ya bayyana masa a yalwace, da kuma yadda ya ɗanya da su, yadda dalilin ya da su ɗin nan ya sa al'ummai muka samu, a dukan waɗannan abubuwa kuwa, Allah bai yayi nadama ba ko kaɗan, domin ƙin karɓar siyasa al'ummai suka shigo, yanzu kuma bayan cika al'ummai, Isra'ilawa za su sami ceto. domin za su koma ƙasarsu, za su bautawa Ubangiji, za su yarda da Yesu almasihu, Allah zai cika wannan nufi kamar yadda ya tabbatas. Domin iya gani, Ubangiji Allah ya cika wannan nufi domina, domin ka maka samu jin ƙai, domin mu, da da ba mu da dalilin jin ƙai aka yi mana jin ƙai. mu da ba mu da dalilin samun alheri muka samu alherin Allah, mu da da ’ya'yan fushi ne yanzu muka zama ’ya'yan Allah ta wurin ban gaskiya. yanzu fa, akwai abin da Ubangiji Allah yake so mu yi, wannan kuma, domin mu yi ne, mu ɗaukaka sunan Ubangiji Allah, bisa ga zurfin hikimarsa, bisa kuma ga shirinsa. ya yi mana kyakkyawa baiwa, domin mu iya ganewa da shirinsa zuwa gare mu, yadda ya yi mana, haka zai wa Yahudawa, yadda ya cece mu, ta wurin bangaskiya haka kuma yanzu yana shirin Isra'ila za su tsira, su ma ta wurin bangaskiya. To, game da wannan, idan muka dubi Sura ta goma sha biyu, Allah ya gama yi mana alheri, sai ya ce mana, mu yi zaman da ya cancanci kiran da aka yi mana. Aya ɗaya, da aya ta biyu, aka ce, Don haka ina roƙonku ’yan uwa saboda yawan jin ƙai na Allah ku miƙa jikunanku hadaya tsarkaka a karɓa ga Allah domin wannan ita ce ibadar ku ta ainihi. A wannan, mun ga za mu gani. A sauran surorin Romawa Bulus yana yi mana gargaɗi. a kan irin zaman da za mu yi, saboda abubuwan da ya koya mana a Sura ɗaya zuwa Sura ta takwas, sannan kuma ya fara ya yi mana magana da roƙo, saboda jinƙai, jinƙan nan kuma na Ubangiji Al, wato saboda abubuwan da ya koya mana. a cikin surorin nan da kuma abubuwan da muka iya gani Allah ya yi mana, domin mu fa ’ya'yan fushi ne muka zama ’ya'yan Allah, masu jiran hukunci ne suka samu alherin Allah, idan kuwa, mun iya ganewa da wannan abin da Allah ya yi mana ko waɗannan abubuwa da Allah ya yi mana, to sai mu miƙa kanmu gaba ɗaya gare shi, wato ɗungum, da ranmu, da jikinmu, da ruhunmu. Amma rai da ruhu suna da wurin zamansu cikin jikinmu. an rigaya an ceci ranmu, amma ba a ceci jikinmu ba tukuna, don haka, yana so mu miƙa shi, kamar yadda za mu zama firistoci, tsarkakaku, bari mu zama miƙa jikinmu da za mu yi saboda alherin da Allah ya yi mana ya zama kama hadaya mara aibu, kama hadaya mara ƙazantuwa. Tunan mun ga, akwai bambanci a nan hadayenmu mai rai ce. hadayan matsarkakakkiya ce, amma dukan hadayu na da matattu ne, hadayun nan kuwa, har ma ba a karɓi waɗansunsu ba, Allah bai ji daɗin wasu ba, amma irin ta ma hadayar ta zama karɓaɓɓiya ta wurin yin rayuwa, irin wadda Ubangiji Allah yake so, miƙa jikinmu domin ɗaukakar Ubangiji Allah. An da wannan ibada, ta zama ibada ta ruhu, wato irin wadda mutum ke yi saboda ruhu mai tsarki yana a zuciyarsa, har ma ya iya zama mai yi wa Allah ibada cikakkiya, yadda za mu yi, wannan ibada kuwa, da kuma miƙa wannan jiki namu kama hadaya akwai amsa a aya ta biyu, domin ba zuwa za mu yanka jikinmu ba, jini ya zuba kamar mun yi hadaya, amma an ce kada mu wa zamanin nan, amma ku bar halinku ya sake ta wurin sabunta hankalinku ɗungum, don ku tabbatar da abin da ike Allah yake so, wato nufinsa kyakkyawa, abin karɓa cikakke kuma, domin iya ganewa. domin alherin da Allah ya yi mana, da kuma kiran da aka yi mana na miƙa kanmu ga aikin adalcin Allah ta wurin miƙa jikunan mahadaya ga abin da ake so mu yi, kada mu zama kamar mutanen da ke cikin duniya masu ƙauna duniya, kada mu zama masu bin sha'awoyin jiki, kada mu zama masu san duniya ido rufe, wato abubuwan da jiki ke marmarin yi, da abubuwan jin daɗi da jiki yake so ya aikata, duka waɗannan gaba ne da nufin al, amma mu juyo ga Allah, mu kuma bari, zunubanmu da suka mutu, kada mu sake koma masu kaman yanda kare yake yin amai ya lashe. Korintiyawa ta biyu, Sura biyar aya goma sha bakwai ta ce mana idan mutum yana cikin almasihu sabon halitta ne, tsafin al'amura sun shuɗe, yanzu komai ya zama sabo. wana kai sabon halitta ne, tsofin al'amura sun shuɗe ko ko har yanzu kana yin takare, kana ci gaba da lashe amanka. Nan, tana an sabunta mu, sai kuma mu san ko ne nufin Allah domin wannan sabuntawa da aka yi mana, amma fa, ni da kai, idan ba mu miƙa kanmu ga Allah ba, babu yadda za a yi mu san shi, karanta, addu'a Bulus ga Afisawa, a cikin Afisawa Sura ta ɗaya aya shida zuwa ashirin, da kwalasiyawa Sura ɗaya aya tara, nufin nan, Allah mai kyau ne. duk wanda ya gwada shi, zai gane abin karɓa ne, an ka karanta magana Yesu ma, a cikin mata Sura sha ɗaya aya ashirin da takwas zuwa ta talatin, nan ne yake kiran mu, mu zo gare shi dukan, mu masu wahala, masu fama da kaya, mu kuwa ai zai hutashe mu, inda mun zo, ba zai taɓa korar wanda ya zo wurinsa ba, ɗan mai fama da kayan zinubi sai ya zo gurin Yesu almasihu. Idan kuma zo wurin Yesu almasihu, an sauke mana kayan nan, to bari rayuwarmu, mu miƙa jikunan mahadaya ta wurin ƙin yadda da zama kamar ’yan duniya, amma mu yadda, Ruhun Allah ya sake mu, mu zama ’ya'yan haske ba na duhu ba, mu watsar da mugunta mu rungumi aikin alheri. mu watsar da gaba, mu rungumi ƙauna, mu kuma lizimtar da ramanmu a cikin ƙauna irin ta Allah, domin akan iya gane waɗanda suka zama na Allah ta wurin halayensu, ɗanwana, bari mu miƙa jikunan mahadaya ga Allah ta wurin ƙin yarda da al'amuran da duniyan nan take tallasu, masu ɗaukar hankali, waɗanda za su kai musu baro mu. Alamun gode maka, domin ka sabunta halin cikin almasihu. ka ba mu iko mu miƙa jikunan mahadaya zuwa gare ka, Mu gode domin wannan aikin ceto da kai mana cikin almasihu, muna da domin waɗanda suke da nauyin kaya Allah ka sauke musu su masu zo ga Yesu almasihu su samu rai na har abada, a cikin sunan Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. Domin mu a madadin injiniyan namu Lawal Sama'ila Matu Sambunni, ni rabran ya tsiga nake cewa Ubangiji Allah ya sa mana albarkarsa. Amin. Idan kuna da tambaya ko neman ƙarin bayani, sai ku tuntuɓe mu ta waɗannan lambobin waya, sifili tara sifili, tara tara, takwas takwas, biyu takwas biyu bakwai, sifili takwas ɗaya, shida biyu, biyar shida, uku tara, uku shida. A nan muka zo ga ƙarshen shirinmu na yau wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki wato TTV ta gabatar maku. Idan kana da tambaya cikin abin da ka ji ko kuma kana neman ƙarin bayani tare da neman shawara ko buƙatar addu'a, rubuto zuwa ga Radio Elwa akwatin gidan waya 465 465 Jos, Nigeria. Ku ci gaba da sauraron shirinmu a kullum daga karfe biyar zuwa biyar da rabi na safe. Ubangiji ya albarkace ku duka. Amin.